ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين كم شركي waɗanda kuke bautawa ba Allah ba su ma halittar Allah ne, mallakarsa ne, irin ku ne duk da cewa kun fi su, saboda kurayayyu ne, kuna magana, kuna tafiya, kuna ji, kuna gani, amma gumakanku ba haka suke ba, ku kira su, su amsa muku in gaskiya ne abin da kuke da'awa a kansu.